This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. za ku kuma ya saurara mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. sauraro assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abdu ce tare da salihu garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji kiran da wata kungiya ta yi na neman zaman lafiya da haɗin kai a najeriya sai kuma rahoto kan wata zanga-zangar lumana da waɗansu tsofaffin sojoji suka yi suna neman a yi biya masu haƙinsu. za ku kuma ku ji hirar da mu madina Dauda ta yi da gwamnan jihar kogi kan zaben ƙananan hukumomi da aka gudana a jihar muna kuma da rahoto kan gobara da aka yi a waɗansu kasuwannin birnin accra Shu'aibu Mani zai gabatar da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Kotun ƙasa da ƙasa ya ya dakatar da gurfanar da mataimakin shugaban ƙasar Kenya William Ruto wanda ake zargi da laifin cin zarafin bil'adama. Da an shirya za a gufanar da shi gaban shari'a ranar 28 ga watan Mayu. amma a jawabin da aka fitar jiya litinin an ɗaga yin hakan sai bayan alƙalan sun yi taro da lauyoyi masu eh, gabatar da ƙara da kuma lauyoyi masu kare shi ana zargin ruto da shirya tashin hankali bisa ga ƙabilanci bayan zaben shugaban ƙasar kenya na ta shekarar 2007 wanda ya jawo muguwar takardama mutane fiye da 1,100 ne suka rasa rayukansu haka kuma fiye da dubu ɗari uku suka rasa muhallansu duk da zargin da aka yi ma ruto an sake zaben shi mataimakin shugaban kasar kenya wato shugaban shugaba uhuru kenyatta a watan maris shi ma mr kenyatta yana fuskantar zargin kotun ƙasa da ƙasa game da zaben na 2007 za a soma shari'arsa watan yuli cikin watan maris lauyoyinsa sun buƙaci kotun ya yi watsi da zargin da ake masa kamar yadda suka yi watsi da zargin da aka yi ma abokin tafiyarsa wato francis mutaura shugabar sabuwar shugabar ƙasar koriya ta kudu park geun za ta gana da shugaba obama yau talata damuwarsu da lamarin koriya ta arewa ita ce za ta mamaye taunawar tasu kakakin fada shugaban amurka jay carney ya ce amurka tana aiki kafada da kafada da gwamnatin koriya ta kudu kan abin da ya kira barazana halin koriya ta arewa ya ce shugabannin biyu wato shugaban amurka da na koriya ta kudu za su kuma zanta kan tattalin arzikin kasashensu ya kara da cewa dangantaka tsakanin amurka da koriya ta kudu na da matukar muhimmanci ma'aikatar tsaron amurka ta ce kasar sin na kai wa amurka hari kan hanyar sadarwa mai kwakwalwa a ƙoƙarinta na samo bayanan asiri dangane da manufar amurka da sojojinta a wani sabon rahoto kan sojojin sin ma'aikatar tsaron ta amurka ta ce leƙen asiri a kan na'urori masu ƙwaƙwalwa na, kamfanonin amurka da na gwamnati ne sin ke yi ko da yake da can jami'an amurka sun zargi ƙasar sin da leƙen asirin hanyar sadarwa amma sun fi mai da hankali ne kan leƙen asirin da suke yi kan kamfanoni masu zaman kansu ba a kafofin gwamnati ba rahoton na jiya litinin ya ce sin na yin haka ne domin samun bayanai da za su sa ta gane yadda masana'antun amurka da harkokin sojojinta da ilimin fasaha nata da na kasashen turai suka haɓaka To labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani kwamitin bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke bincika laifukan yaƙi da Siriya ya ce bai samu wata ƙwaƙwarar shaida game da ko ɓangarorin biyu da ke yaƙi sun yi amfani da makamai masu guba ba. Ta dalilin haka, kwamitin ya nisanta kansa daga ikirarin da ɗaya daga cikin 'yan kwamitin yake yi cewa yana da ƙwaƙwarar shaida da karun 'yan tawayen sun yi amfani da iska mai guba da ake kira sarin. kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa da ke binciken jamhuriyar larabawa ta siriya ya faɗa jiya litinin yana son ya jaddada cewa bai kawo ƙarshen bincikensa ba game da ko ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu ya yi amfani da makamai masu guba ko babu kakakin fada shugaban amurka jay kazi ya ce gwamnatin obama tana shakkun raɗe-raɗin cewa 'yan tawayen siriya sun yi amfani da makamai masu guba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce matsarin ƙasar shine duk wani ƙoƙarin yin amfani da makamai masu guba zai samo asali ne daga gwamnatin shugaba bashar al-assad wani bam ya tashi ya kashe akalla mutane ashirin ya kuma raunata wasu da dama a lokacin gangamin zaben wata jam'iyyar siyasa mai alaka da islama da ke kan gaba a arewa maso yammacin kasar pakistan kusa da iyaka da kasar afghanistan bam ɗin ya fashe nesa kusa da wurin ne wurin da jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau wato jami'at ulema al islama ke taro jam'iyyar tana ɗaya daga cikin ƙawancen gwamnati mai barin gado a yankin kuram ɗaya daga cikin yankuna bakwai daga cikin labaran duniya kenan kuka saurara Ƙungiyar haɗin kai da ci gaba a Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta kama Alhaji a sari sabili da waɗansu kalamai da aka ce yayi da aka buga waɗansu jaridun ƙasar a jiya Litinin. sakataren kungiyar jonathan adamu sambo ya yi wa wakilinmu abdulwahab muhammad karin haske dangane da matsayin wannan kungiya wato abin da ya zafi game da kalamai na dokubo asari shine yadda shi ya ware bangare na niger delta yake goyon bayan ta kai da kafa akan abubuwa da ya faru yake cewa idan har ba goodluck ne ya ci zaben 2015 ba to ba za a samu lafiya a cikin kasa ba kuma su matasa na niger delta za su koma su ɗauki makamansu ba ɓangaren su kaɗai ba ba wa'annan mutane da suke tasan mai a wurinsu ba amma za su yaki najeriya ne gaba kiɗa baka ganin yana kare yankinsu ne eh to in ma dai zai kara bangaren da ya fito in ma zai kare su irin wa'annan huruci bai kamata a ce mutum wanda yake jagora ga matasa ya yi wannan huruci ba ya kamata a ce a wannan huruci ya kamata jami'an tsaro su kama shi a tuhume shi menene misassabi menene baitin wannan magana da ya yi saboda mutum da ya irin wannan magana zai iya tada hankalin kasa ga baki ɗaya kuma zai iya sa wata A ba wadda mu ba mu tsammace ta ba ta faru a wannan kasa to ya kamata a ce gwamnati ba duk magana da mutum zai yi gwamnati ta ɗauke ta a'a akan korafi ba ne waɗannan kalamai zai iya barazana ga zaben 2015 ne sosai sosai wannan kalaman da ya yi yana barazana game da zaben da yake tafe saboda in dai har ya tun da ya ce shi in ba jonathan ne ya ci ba kaga bai nuna cewa a'a ko saboda cancancan jonathan ko saboda zabe da za a yi al'umma talakoki su ne za su zabi jonathan ba a'a amma yana ɗaura jonathan ne akan najeriya yana kuma jaddadawa cewa in har ba jonathan ne ya ci ba to kasan nan fa ba za ta zauna lafiya ba mu matasa na arewa ba mu bidan rikici mu muna nan ne saboda zaman lafiya da ci gaba saboda irin hali na kangi da muka samu kanmu bai kamata a ce yanzu mu muke faɗa da junanmu ba to sai dai kuma domin sanin illar da kalamai da ake zargin a da kubo da kirari a kai na tuntubi dr bawa wasai masani kan batutuwan tsaro sai ya ce eh, idan aka bar su suka ci gaba da yin wannan haka ɗayan biyu zai faru na farko jama'a masu yawa masu hankali za su yi tunani suna suna wannan magana ne da bakin hukuma a boye na biyu kuma zai daɗa zuka jama'a to ba ƙaramin barna ba ne kuma barnan ba zai zama a jikin mutane ba zai zama ma wa ƙasa ne gaba ɗaya tunda ko ta wani ɓangare ta taso ɗaya ɓangaren za ta amsa. kenan mai gwamnati ya kamata ta yi a kan irin waɗannan ko yanayi da ke faruwa. idan da gaske ne ba hannunta idan ba da bakinta aka ara ake cin albasa ba to daga lokacin da mutum ya yi wannan magana ya yi magana ne abin da ya shafi ƙasa da mulki wadda kuma ba ta cikin huruminsa sai gwamnati ta kirawo shi a hukumce hukuma ta gabatar da shi a alkalance a yi shar'antar da shi bisa ga dokan ƙasa da abin da ƙasa ya faɗa muna da abin da ake kira treason muna da abin da ake kira felony muna da abin da ake kira duk waɗannan doka ne wanda yake cikin kundin tsarin mulki na ƙasar Najeriya. In ko gwamnati ba ta yi ba, to gwamnati da kanta an haƙa mata rami tana kallo za ta faɗa a ciki kuma ba za ta ji daɗi ba. Ba kuma haka muke fata ba Allah ya sauka. Dr. Bawa sai kenan wani masani kan batun da ya shafi harkokin tsaro a Najeriya ke fayyace matsayin irin waɗannan kalamu da ake zargin Dukubo Asari da aikatawa. abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya to kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidansu ko gun yaji. kun ji gangan soja, soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarinku. ku. don hankalin maza ya tashi zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi a ban ruwa a koma yaƙi gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka masu cin mutum hannaman ai har ƙashe shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa To haka ne dan maraya to da wannan matashiyar ta Alhaji dan marayan sai batun wata zanga-zanga lumana da tsofaffin sojoji suka yi a birnin Badin. suna neman a biya su hakinsu ga wakilin Hassan Umaru Tambawo da ci gaban wannan rahoto. tsofaffin sojojin da fuskokinsu ke murtuke cike da bacin rai wasunsu na zanzana duk da yawan shekaru suna ɗauke da kwalaye masu rubuce-rubuce kamar haka tsofaffin sojoji masu karɓar fansho sun koma mabarata a biya mu haƙoƙinmu tun da mun yi wa ƙasa aiki da dai sauransu waɗannan tsofaffin sojoji suna ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar tsofaffin sojoji ta kudu maso yammacin najeriya mr akinrede johnson. know that we are dying in We want people to know. Mr. Akinrede Johnson ya ce sun yi wannan zanga-zanga ne domin duk duniya su san cewa suna mutuwa a cikin ruwan sanyi. Ya ce suna son jama'a su san cewa yunwa, damuwa da yin watsi da su sun zama sanadin mutuwar wasunsu da dama a cikin sauri. Shi ko wannan tsohon sojin cewa ya yi. Tsohon sojan ya ce laifi ne sun ka hana wa ƙasan nan barkewa a lokacin yakin basasa an shaye musu alƙawura tare da yin tarurruka cewa za a biya su su a watan Janairu. Abin ya zama busar kura. Wani tsohon sojan da ke dogara sanda amma tsohuwar allurar soja na yi masa aiki ya kutsa ya yi mini bayani da Hausa. ba, ba, ba, wurin kullum ba su biya mu har yau shi ne ba mu da tashi wani ba alfanin mu a ba mu alfanin mu a ba mu kuɗi mu saboda mu da muka zuwa ba mu kuɗi mu ba mu ba mu ba fada ba ba ba ba ne. shi ma wannan tsohon sojan cewa ya yi a cikin harshen yarbanci. awa lafiya awa lafiya tun wamma iliyaye kokeri. tsohon sojan ya ce a halin yanzu suna shan wuya shi yasa suna son duniya ta san irin halin da suke ciki sun roƙi gwamnatin tarayyar Najeriya da ta yi wa Allah da annabinsa ta biya su haƙoƙinsu. Hassan Umar Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ina kamuna aikin soja haji kan kwairo, ina tsoron aikin soja haji kan kwairo, in san shigo cikin birni sun ka tobe kayan. Mu ija zo mu ga ija zo su ya mu na kote, soja su ya mu na kote. To a gaida Hassan Umar Tambuwal. bari kuma mu nufi makwabciyar ƙasa ghana inda aka yi gobara a wata kasuwar gwanjo da ke birnin accra wakilin baba yakubu makeri na da ƙarin bayani gobarar ta janyo hasarar miliyoyin sidodi wanda ake danganta tashin gobarar da matsalar wutar lantarki gobarar ta babban kasuwar gwanjo ta na akra ta tabanto ta zo ne bayan kwana biyu da tashin wata gobara a wata kasuwar tsohuwar fadama da aka fi sani da sodoma doma gomora dukkanin su a nan akra barna da aka samu sakamakon tashin gobarar ta kan tabanto ya karkato da hankalin gwamnati wurin yin tsari da kuma sabunta yanayin gina kasuwa a cikin kasar mataimakin shugaban kasa emisa bequin ata shine fara kai jiki wurin wannan bala'i ya taya waɗanda wannan lamari ya shafe su bakin ciki daga bisani ministoci da wasu jami'an gwamnati da wasu mashahuran yan kasar ghana ma sun je wurin sun jajinta da 'yan kasuwar shi ko kantoman birnin accra alfred poy ya gargaɗi 'yan kasuwar da kowa ya ja baya ya bar wa gwamnati dama ta gina kasuwar irin ta zamani su ko 'yan kasuwan suna ganin da zaran gwamnati ta gina wannan kasuwar to abu fa zai fi karfin su saboda za a iya zabgawa rumfuna makudan kuɗi wanda hakan dai zai kawo ƙarshen zaman su a kasuwar kuma hakan dai zai iya yin mummunan tasiri akan rayuwarsu shi ko kantoman birnin Accra Alfred Okovandapoy ya bayyana a wani taron yan jarida da yi a nan Accra inda yake cewa dole ne su yan kasuwan dai su ja baya gwamnati ta gini irin na zamani nobody should go to these places to begin to rebuild because beginning to rebuild will mean that we are repeating the old activities that is illegal construction ya ce muna matashiya kada kowa ya je ya gina wani abu a wannan yunkuri saboda rumfuna da wasu za su kafa zai tabbatar da za a koma gidan jiya na gina haramtattun gini da kuma jan wutar lantarki da sauransu wanda hakan zai iya sake tada wasu gobara da zai kawo wa kasar damuwa su ko yan kasuwan dai sun siyo katako da za su gina rumfuna wanda ya tada tarzoma tsakanin su da jami'an tsaro da suke neman hana su yin wannan abu da yammacin jiya har sai da jami'an tsaron suka yi amfani da harsashai sannan suka iya tarwatsa su wa'annan yan kasuwa da suke zanga-zanga suka tada wuta a tsakiyar titi Oh, my God. a wurin taron 'yan jarida ko kantoman birnin accra ya tabbatar wa 'yan kasuwar cewa every one of the traders who were trading there before will not be displaced yace duk wanda da ke zaune a kasuwar yana kasuwancinsa ba za a manta da shi ba za a kula da ganin kowa ya samu sa kamar yadda damanci yake zaune sai dai ya bayyana irin matakai na gaggawa da gwamnati take ɗauka. we have directed nadmo on the scene to take registration of all traders that were affected at both places respectively ya mun riga baya mu umarci hukumar ba da agaji da ta fara daukar sunayen waɗanda wannan abu suka shafa a kasuwanni guda biyu da suka hada da tsohuwar fadama da kantamanto saboda gwamnati ta taimaka musu ta hanyar shirin nan na rage talauci na ƙasa su ku 'yan kasuwa dai sun ce suna kan bakansu na ba su yarda gwamnati ta gina musu su ba <laughs> baba ya ko makiri sashen hausa na murya america accra ghana To madalla. Gwamnan jihar Kogi Alhaji Idris Wada ya bayyana cewa gwamnatin sana na iyaka kokari domin ganin talakawa sun sha roman demokuraɗiyya. A cikin hirarsa da wakiliyarmu Madina Dauda bayan zaben ƙananan hukumomi da aka yi a jihar, gwamnan ya kuma bayyana matakan da suka ɗauka na ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Da muka fara gwamnati namu mun fada cewa ba ma irin wannan hali a ƙasanmu. kuma muka kokari da su 'yan sada da su intelligence agency kamar security state security service mun muna ta hada kai da su muna ta ba su support don wanda an kama a wannan irin wannan hali a kai karansu kuma sa su a uh, prison so irin dai da sun ga cewa gwamnati namu baya wasa a kan irin wannan abu sai mutane su ga cewa ba za su iya su ci gaba da irin wannan hali a kasan ba abinda ya sabon ya wasu gina. to akwai zargi da jam'iyyun kawance da ke adawa suka yi cewa dama gwamnati ta shirya magudi shi ya sa ma suka ƙauracewa zaben me za ka ce a game da haka eh wannan dai ba, ba wani gaskiya a cikin wannan magana wanda ba su ci ba dole su su yi ta fada irin wannan magana maga cewa an yi cuku-cuku an yi wannan an yi wannan amma an san eh, miliki daga allah ne wanda allah ya so shi ne yana ba da miliki mu dai mun zaga duk local government namu 21 duk ward namu Eh, biyu da da talatin tara mun zaga muna da campaign committee a kowane eh, local government kowane ward a kogi state mun gaya musu abubuwa da muna yi kuma abubuwa da za mu yi a gaba an zaben pdp don wani ne aka zabe pdp so duk eh, party da suna ce irin bayi wannan bayi wannan ba su ba su a kasa nan ba su ba su ba su yi kamfen ba kuma ya mutane za su zaɓi wanda bai zo ya gaya musu yadda za su yi da milki ba mu a pdp mu yi kokari mu zaga ko ina mu gama mutane kuma suna gani abubuwa da muna yi eh, so yadda da ikon allah don haka ne muka samu nasara so wannan ba gaskiya maganan su insha kuma ga shi 'yan adawa sun ce ba za su amince da sakamakon zaben ba to haka ne ai akwai kotu akwai duk doka da aka sa kafin a fara election so ko wanda bai ji daɗi ba ya bi yadda doka yadda aka sa ko ba haka ba amma kuma ko yadda aka kai mu muna kai cewa Allah ya ba mu wannan zabe a wajen zaɓe kan haɗa kai ku fitar da ganin ku in kun so amma maganar tsaro samsam ba kwa haɗa kanku ko mun so To yanzu kuma ga Shahabu Mani da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. a cewar jaridar larudu lissuwar kawancin adawa arn ya kosa da ayyukan hukumar halsiya mai yaƙi da bata duke ƙasa ya zuwa kokowa da karɓar hanci da shawa sabilin har yanzu cikin takardun ko dosiye 192 da da hukumar ta zakulo ba ta kwankwance ba shin da wane da wane kan cikin adawa ko masu mulki ke da lashi jaridar ta ce adawa ta ɗauki mataki ko kuma ta tsaida kamun takardun su je zuwa kotu laru ta ce kusawar da adawa ta yi kan harsiya ba ta ƙi ba an watsar da harsiya wai ba don tsoron ba a tsarkake dukiyar ƙasa fiye da mutane satin ki tsari gidan waɓahi ga ma'aikatan kiwon lafiya zuwa jami'an kwastam da dai sauransu dose na gaban kotu duka a binciken da halsiya ta yi lokacin da ya kuta 'yan sanda zuwa jandarmeri ke aya bakin nasu kokari wajen zakulo masu ɓata dukiyar ƙasa arbar apa labar ta ce wannan tsari bai bar ba hitan kaya zuwa masu samogal. kuma ayyukan na tafiya kaɗan-kaɗan na zakulo ɓarayin ƙasa tabri matasan jihar difa sun tada kaya baya tare zanga-zanga kwanakin baya sabilin kawo waɗansu matasa daga wani yanki su yi aiki a agadem inda ake haɓo ma fetur lamarin da matasan difa suka ce sai da ya kashe tsohuwa kan daudawanta tare da kone-kone da ɓanna wannan ya harzaka jami'an tsaro yin harbi da ya kai raunata matasan har zuwa likita larurar ta ce ganin wannan rikici ne kai ya zama babba bana minista Birji Rafi ne ya sabuka gaggawa a difa domin shawo ka wannan matsala ta ɗaukar alkawali ga matasan na adama da su ga wannan ayyuka na mabbetar jaridar actuality ta ce hadda raunata matasan da alburushe na gaske bayan da matasan sun kona mota 'yan sanda da masu sauran motoci na 'yan kasar china su ma ba su sha ba jaridar ta kara da cewa a gingimama matasan sun kona gidan shari'a yayin da jami'an tsaro suka yi harbi da barkonan tsufa tare da waɗansu matasan inda kansu a gidan manta sabu jere ta ce matasan sun gano za a da saniyar ware ga ayyukan fetur na agadam da aka kawo ɗinsu bagayensu ita ko jaridar abur a palabar cewa ta yi duka kanwan ce a koma bango tare wajen haƙa zinariya haka ne a difa ma a wajen man fetur dole sai an hidda son kai da nuna 'yan uwa da amanan arziki cikin aikin gwamnati muddin ana buƙatar haɗe warkan 'yan ƙasa kwanciyar hankali da kuma ta farkin wadataccen matakan tsaro actuality ta dawo da cewa bayan difa a yamai ma sai an shiga rudu hushi da matsala sabilin kwatankwacin miliyar 100 kudaden sefa aka saka a shekara 2013 wajen ayyukan gine-gine amma dukkan kwangilan aka damƙa su ga waɗansu 'yan ƙasar senegal yayin da su 'yan nijar kenan suka saka ido sharhin kenan sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar to a gaishe ka sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana Abba Ansar da ke karamar hukumar Kuwe lokal kuma Adama ta ba Ni ra'ayi na dangane da shuwa mu na jihar Adamawa manyan irin wannan faɗace-faɗace da suke na ba shi da amfani. A haɗa kai a yi wa talakawa aiki. Batun a kai wannan ƙara a'a a yi rikicin jam'iyya wannan suka ba inda zai kai mu da wanne ne za mu ci mu ci da fitinan rashin tsaro a ƙasa ga baki ɗaya ne ko mu ci da fitinan jam'iyya da kuke ta yi kuna hana da suke nan kuna so ku nan aiki amma gaskiya mu yan adamawa mu gaskiya mu wannan abin ba jin daɗin sa talakawa don haka suna jan hankalin ku ku manyan mu na jihar adamawa masu fitinan da su nan da ku yi hattara gaskiya ku gyara halinku to mutum mu yanzu aiki muke son mu talakawa mai magana abba ba'ankara da ke karamar hukumar ku adamawa state nigeria na gode coa to ni ne malam albert alkali daga fabula jihar bauchi ina kira na gwamnatin jihar bauchi yawa kafin malamai watan su yajin ake wa yara suna son da ba makaranta an wuta bakwai makaranta ba an da kuma bai malamai sun maka da su wuta ɗaya suka biyu da mara yanzu ba biya su ba kuma kuma da ake suna kan hukun ne sai gida idan su a jakan su na gudu yin magana saboda hadi da ta haɗu da jihar na gudu To kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. To kotun ƙasa da ƙasa ya dakatar da gufanar da mataimakin shugaban ƙasar Kenya William Ruto wanda ake zarge da laifin cin zarafin bil'adama. Sabuwar shugabar ƙasar Koriya ta kudu da za ta gana da shugaba Obama yau talata. damar su da lamarin Koriya ta Arewa ita ce za ta mamaye su. jami'ai a kasar tanzania sun cafke akalla mutane shida da suka hada da 'yan kasar saudiya guda hudu bayan wani mummunar hari da aka kai kan wani coci ranar lahadi ma'aikatar tsaron amurka ta ce kasar sin na wa amurka hari kan kayan hanyar sadarwa mai kwakwalwa a ƙoƙarinta na samu bayanan asiri dangane da manufar amurka da shirin sojojinta wani bam ya tashi ya yi sanadiyar kashe akalla mutane 200 ya kuma raunata wasu da dama a gangamin zaben wata jam'iyyar islama da ke kan gaba a arewaci maso yammacin kasar pakistani kusa da iyaka da ƙasar afghanistan dubun bata mutane suka taru a birnin moscow domin tunawa da zagayowar ranar da aka yi wa da aka yi zanga zarga ta farko na kyamar gwamnatin rasha bara To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirin baki ɗaya sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku je mu da waɗansu shirye-shirye ciki har da noma tushen arziki na Halima Jimrau. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Salihu Garba da ya taya na gabatar da shirin da ke ne da ya harhaɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu da ke bisa injin Charles Hall Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.